Masu kallon mu kamar yadda aka sani suna Abubakar Adam Funtuwa. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa da mu inda muke kawo muku tattaunawa lokaci ba lokaci kuma a wannan lokaci zan iya cewa na yi babban kamu inda a hannun dama nake tare da National Chairman na wasannin da muka saba kawo muku wato wasa mai kama da faɗa damben gargajiya da aka saba fafatawa kuma shine mai gidan damben birnin Lagos da wasu sauran gidajen dambe sannan kuma a hannun hagu ina tare da Idris Bambarewa wanda shi ya fi so a bashi shi ya faɗi sunan shi amma ba zan bari akwai sunayen da ban so in ya faɗa da saboda title din shi ya yi yawa a kai shi <laughs> me yan dan jihar Nasarawa muna ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai ba zan bari ka gama ba saboda na bari ka gama illa zaka mu jama'a ni ne sarkin yakin kungiyoyin damban Najeriya Idris Bambarewa a kuma sarkin yakin injiniya AS Sule eh. a chairman na dambe jihar Nasarawa to mai girma cewa kai ma gabatar da kanka kuma jama'a assalamu alaikum ina ma jama'an Najeriya da na sauran kasashen waje sallama irin ta addinin musulunci da fatan an tashi lafiya sunana Aminu batura Kuciyar Zamfara State Tsafe Local Government German Kuciyar da Kuncin Kalgo National Chairman na Dangan Ka kace na yawa da shi har yanzu bai gaba kauran <laughs> jihar Yamma <laughs> ah, masu kallon kuna ne bayan damban da dukansu kowanne akwai sarauta a kan shi ina gani kadai ne kawai To abin sarauta ma da Allah. Kai ma national chairman ne na. Kai yanzu tunda an bani sarkin barikin maraba kai ka zama maji daɗin sarkin bariki. Shikenan. Allah ke. Masu kallon mu makasudin tattaunawa nan shine cewa bai rasa saba da cece kucin da yake ta faruwa a wannan satin da ya gabata inda ake ta cewa an ji tattaunawa Idris Ɓanɓarewa wanda wasu suke cewa a wato ƙungiyar Tidan ya balle da gare ta ko kuma wasu daga ciki. Sannan ga national chairman wannan daga cikin makasudi da ya samu kace mun tattauna da shi kuma an ji ta bakin sa an ce ta inda aka hau tana ake sauka haka ne to da haka irin tsumbarewa menene wani hali ake ciki sannan kuma ya dangane da cece kucin da jama'a suke yi na cewa an ce eh, wato wata mutane sun bangare sun balle sun ce menene gaskiya batu to jama'a assalamu alaikum ah, a yau da kullum ah, ga mai girma national chairman Aminu Goje wanda duk a harkan dambe warriors din nan shine Allah ya bashi wannan dama kuma ya gayyato mu ya samu a ciki hmm. to abin da yake faruwa shine idan muka ga masaloli ya kamata mu gaya mishi shi kuma ya dauki mataki a kai hmm. to a mun yi mitin da sauran kungiyoyi da sauransu saboda dan abin da ake bamu muna ganin bai taka kara karya ba kuma ɗan kallo suna ganin kamar wata abu muke samu an ce tunda mun shiga dambe warriors din nan ma za mu sayi motoci da sauransu har yanzu kuma ko wheelbarrow ba mu saya ba shine muka zo muka mai kukan mu akan abin da ya kamata ya zama to hakkin mu ya kamata a ce an fito da shi ta hannun shi saboda duk mai gidan dambe wahala yake sha tun ranar asabar eh, tun ranar monday talata laraba alhamis duk ciko muke yi zuwa juma'a kaga ya kamata a ce salarin mu ya haura yadda zamu dan rage radadi tunda muna ganin muna tare da kamfani kuma kamfani mai albarka wanda muna ganin kuma shine ginshiki akan wannan abin kuma yayi imani zai taimaka mana to dai yanzu mun rubuta mai korofin mu da kuma gudumawa da muke so a bamu akan wannan harka din saboda menene duk wahalan da dan dambe zai sha akan harkan dambe shi kadai ne hmm. wahalan da coach da dambe zai sha shi kadai ne amma mu kungiya ne mutanen da suke ci a karkashin mu suna da yawa akwai lokacin da shi Aminu goja ma ya zo ya ce kai bambare ina ma tausaya maka me me riba kake ci a damban nan saboda damban ka da ka asabar sai Ladi sai ce to alhamdulillah wannan ba Allah mutum ne mai tausaya mana to kuma yanzu mun kawo korafin mu kuma ya karba ya ce zai kai korafinmu da mun so mu balle ne ya ce to mu yi haƙuri shi ne ce zai kai korafinmu mu kamfani tunda ba shi kaɗai ba ne ba idan ya kai korafinmu mu ba shi daga nan zuwa sati uku in Allah ya so ya yarda za a gyara wannan lamuran komai zai daidaitu dama hausawa sun ce hakori da harce ma suna sabawa to amma wannan gyara ne aka zo yi kuma tunda gyara ne aka zo yi ba wata manufa ba mun ƙara ba sauran kungiyoyi hakuri a yi haƙuri mu ga abin da za su mana tunda mun san ce mutum ne mai adalci mutum ne wanda kuma ya san ya kamata ko ba gaskiya bane ba bari mu je ga shi chairman ga kajin an ce da ma ana saba harci da hakuri sannan kuma a wannan na cewa idan har akwai matsala zaka ita shi ka ziyarci wani ka ci ka ji halin da ake ciki wannan matakin da ake na kyakkyawan shugabanci hmm. ya kalli matsalolin da suka zo da su sannan kuma wani irin shiri aka yi wajen ganin cewa makamancin wannan abin bai kara faruwa ba balle har a fara ya yaɗa wani abin da ba shi kenan ba gaskiya ne to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah ka san shi dama zama don aka ce maka in ba a zama ana tattaunawa ba za a fahimci wani abu ba ko ba haka ba shi wannan dambin kamfani da Allah ubangiji ya kawo shi daga gare ni suka zo ba wanda na fara kira in ba dan ba da na kira dan na kira Zuma, kuma a matsayina na shugaba mm. na ga bai dace ba a ce mun da muke tare da su baki ɗaya ƙungiyoyi a harkar arziki ta zo mm. in riƙe ta ni kaɗai in ce ni zan ci ban san ranar da zan ƙoshi ba mm. amma idan na biyo ƴan uwana ko ina kowane gidan dambe ana yi mm. ko yaya ne dai kowa zai samu ɗan abin da zai samu har Allah ubangiji ya kai mu inda za mu walwala ka san shi gaugawa aka ce ba ta kunu duk abin da za a yi wanda ka bari sai ya nuna in za ka ci ka ci shi da yawa hmm. ko ba ka ba a yanzu mutane suna ganin cewar kamar wadda kuɗi mu muke samu ƙungiyoyi salarin mu dubu ɗari ɗari ne kowa ya sani hmm. ko ba haka ba amma yan dambe ana ba su dubu ɗari uku ƙanana da saba'in manya ana ba su dubu ɗari biyar da saba'in saboda su ake duka hmm. to amma ko da su ake duka mu ƙungiyoyi mu muka san wahalar su da ake bada to shine ƙungiyoyi mu baki daya mm. har kai kaina ka koka kai ma ko ba ka ba ai duk abin da su koka ni ma zan koka eh, abin da ka ba zai bar awai yawa idan suka ce ba su yin wasan nan ni ma ina iya cewa ba ni mm. ko ba ka ba tunda dukkan mu dai gidaje ke gare mu kuma wasan na gargajiya mu aka samu muna yin shi kamar yadda idan din barewa ce mm. ko ba ka ba idan dai mutum ba wata manufa ke gare shi ba ta daban ko ba ka ba shi abu in aka in aka yaga mutum yaga an mai kuskure in ya faɗi kuskuren da aka yi mai in aka gyara shi in aka gyara in dai ba da wata manufa ba ta daban mm. ko ba haka ba biyan buƙatar mutum yake nema ta daban to in dai ka faɗi kuskuren ka aka aka anshi korahin ka shi kenan sai wuce magana ta wuce akwai wani abu da bahaushe ke cewa wai abin rabo ya kare to mika hannun menene wato in an gama in an kashe matsala to shikenan ya kamata a ce kuma ya wuce yawwa in dai ba wata in dai ba wani manufa mutum ke gare shi ba wannan kenan muna sa ran cewa za a samu fitan kuma kana magana da yawun Aminu wata ko kuma iya magana kake kana magana a'a ni ina yawun ina magana da yawun kungiyoyi ne gaba sarki yaki ne ba na kungiyoyi da amin Dan Autan da aduzuma har shi national chairman har shi national eh, dan eh, ma yana nan ne da baka ba dan ni kadai zan yi magana mm. okay to yanzu mun dawo abinda kallon ci gaba tunda dama aka yi magana ko a fara magana kalubale ne mm. da yazo kan ci cigaba ko to mun fara da kalubale mm. sai mu zo kan cigaba ana ganin cewa musamman idan ka duba duk gidajen da ka je zaka samu cewa har an yi wani dakali wanda da babu shi mm. kai barin fara da kanka saboda sai na fara ganin gidan kafin je ganin gidan na shan mm. ciyama ciyama yana mana cewa bari ya fara da waɗannan tukunna kafin ya je kan shi to ga mm. barin faru da kai wasu na ganin cewa an ƙara inganta harkar wasan dambe kuma yanda yake da ba haka yake yanzu ba hatta magana samun kuɗi kai magana har wani koke da ban san ko yanzu ba kai shi ba yanzu ka cewa inda ba kansu irin su ya buɗe da kuɗi an musu wani kalle kalle ne amma aka da ka dan da ma zai iya sai ka Mm. kana ji eh. wannan abin ci gaban da aka kawo mm. ba za ka ma san cewa an samu ci gaba ba sai ka je kana hira da yan damben mm. kaga kamar shi mai takwasara zuwa su alikanin bello wanda suke harkar noma ke ina ganin mai takwasara an banda jarabawa da Allah ya sa ya same shi ba na ruwan nan na ruwan nan shinkafan da bana zai diba Allah kawai ya sani kuma duka dalilin wannan abin ne ya samu kuɗi kuma duk mutumin da ya samu kuɗi tunda manomi ne dole ya bada kuɗi a mai aikin gona dama abin da suke so yake sannan kanin bello ya yi noman da bana bai taɓa yin irin shi ba so idan har dan wasa zai samu wannan kuɗi ya yi noma kaga ai an taimaka mishi hmm, sannan kai hmm. kai wanda ka kawo hanyar wannan abin babu wanda zai biya ka sai dai Allah hmm. ko ba gaskiya bane ba to mu ma yanda suka yi noman nan mu ma muna son mu yi wannan noman <laughs> sannan kai magana akan wannan dakalin wannan dakalin ba ma kai kare ba mai girma kwamishinan wasanni na jihar Nasarawa ya yaba da wannan abin kaga dai shine yake da hakkin wasanni a nan wurin ya yaba kuma duk wanda ya shiga gidan nan ya san cewa an yi abu mai kyau su Alhaji Tanko director su waye waye duk wani babba da ka sani ya zo nan wurin ya yaba wanda yana kallon ba. ya dade yana kallon damba ya tabbata ci gaba ta zo hmm. amma duk da haka mai girma national chairman akwai abin da muke nema guda daya sun mana da kalil nan yanzu sun ba mu wannan carpet din hmm. saboda duk wanda ya faɗi kaga zai dan abin nan kan katiba zai faɗi eh to nan gaba Rokon da za mu yi kuma ka san ba za mu barka ba ba kai ka huta kai dai mun ga kai laushi ba ranar kuma da zan yi laushi wannan wannan kebul din da eh, suke sawa wannan cable din da suke sawa wanda an an daki mutum zai koma eh, eh. don Allah don Allah a bar mana shi saboda yanzu duk dan damban da aka koro shi ya zo da daki wannan igiya ya sallaka akwai matsala hmm. saboda duk abin da za mu yi ba wai bayan an gama wasan duk abin da aka yi a kunce a tafi da shi ba an aka kunce aka tafi da shi kaga bayan wannan mu mu mun ci gaba da renon yaran nan kenan hmm. sannan renon yaran nan da muke yi idan yau aka cire wannan aka cire shi a ne za mu kawo wani mm. kuma mu wallahi mu yi alkawari duk lokacin da aka nemi mu kawo wani ko duk kungiya an ce kawo yan dambe hudu ka san ba za mu rasa ba mm. za mu kawo in goma goma ne kwana da shi in goma goma ne muna da shi to amma gudunmawar da muke so a bamu mu ma a daga mu mu zamanto cewa mun dogara da kafan mu mu tabbatar lallai muna tare da national chairman mu tabbatar cewa lallai mu ma mun wuce yanda ake zargi saboda yan kallo gari suke wani abu muke samu wanda ya wuce misali wanda kuma to eh, assalamu alaikum yanzu dama tambayar da a ƙarshe yawa eh ina so wani alƙawari ne da kuma albishir gare ka ga masu gidajen dambe da kuma waɗanda suke cikin harkar kama daga ƴan dambe wato har masu bugawan kenan gaskiya ne da masu shiryawar eh. da su jagororin wanda ake ganin cewa suna ciki da mu yan kallo to alhamdulillah hmm. gaskiya al'amari kamar yanda ka san cewa in dai Allah ya taimake ka ya sa maka hannu ga duk al'amarinka kana samun nasara akwai lokacin da na zo nan gidan Idris Bambarewa na ga 'yan kallo sun cika dam amma ga rana na dukansu sai na ce na mai 'yan kallo albishir in Allah ya yadda daga bana ba ku ƙara kallo a cikin rana sai an makurumfa kaga ba ni na ba mm. amma wasu mutane suna ganin kamar ni na ba ma ɓanɓarewa kuɗi yayi wannan abu ah, akwai gudunmawa hanka ba a'a gudunmawa ta roƙon Allah da nayi eh, Allah ya karbi addu'ata mm. ko ba ka ba mm. nayi maka roƙon Allah ubangiji Allah kawo lokacin da wannan yan kallon ka na jahakka za ka yi masu rumfa ai ba ni ne ba ni ne maka rumfa ba kai kai rumfar ka ko ba ka ba mm. da gudunmuwa da jama'a da suka baka ko ba ka ba to kaga wannan ai roƙon Allah ne da nayi kuma Allah su yan dambe da ake duka aka fara cewa su har jin daɗi saboda su ake duka mm-hmm. Salaransu ya je sama saboda su ji daɗi mu kuma a matsayinmu na ƙungiyoyi dama mun saba da wahala mm. ko ba haka ba mm. muna jiran ranar lahadi duk sati a ranar guda ce muke sa ran da za mu samu abin da za mu biya bashi in ranar nan ta wucewa shikenan fa bashi ya riga ya hau kuma an samu a kansu yake koma kuma in an samu a kansu yake koma ko ba haka ba eh, amma yanzu shi wannan kamfanin da ke gani kullum a hakuri yake bamu yanda yake kallon mu mu kungiyoyi wallahi yana kallon mu cewa duk wasu yan kuɗin cin abinci ba namu bane wannan mm. hutu na nan zuwa gare mu amma sai mun yi hakuri gaugawa ba ta kunu mm. ko ba haka ba kamfanin nan ya mana alƙawarin in Allah da zamu ji daɗi wannan wahalhalun da muka yi na shekaru da suka wuce ma in Allah da wannan wahalhalun duka sai an biya mu shi wato ba na abu ne a zo a ci a wuce abu ne da ya zo ya tsaya yawa ba eh gurin da suke suwa gurin da suke fa duk wannan wasan ya kasance mu mun ban ma yaran mu shi na nan na wannan training don kamar training ne wannan ka gane duk wani wasan lahadi ma da komi duka sai dai yaran mu su yi mu ce abinda da suka samu su raba ma eh, yan wasa eh su su rike wannan abin da suka samu karshen ta ma za mu ƙara ma ba su wasu kuɗi a kai saboda ana takanin cewa ana horar da su za su zo can sama yawa to ai su yaran mu wanda suke karkashin mu yanzu wanda muke bari da gidajen ai kusan su ne yanzu za mu bari da sauran duk wannan wahalar da muka da mu ta riga ta yanke mana in Allah yadda saboda kamar yadda kamfani ya mana alƙawarin cewa mu kungiyoyi kamar gwamnoni ne mu ne wakilan gwamnoni kowa wakili ne kamar gwamnoni ne da shugaban kasa shugaban kasa yana da gwamnoni yana da ministoci hmm. to mu ne kowa a cikin kamfanin nan za a ba shi aikin hmm. kowa zai samu wadata zai samu walwala a cikin wannan kamfani hmm. to ka ga in aka yi hakuri in Allah yadda yanzu an yi season 1 an yi season 2 an yi season 3 za mu shiga season 4 season 4 din nan daga mu kungiyoyi har zuwa inda dambe insha Allah kowa sai ya samu ci gaba kan ta ka nisa saboda ina so in takaita mm. bari na daure ka Allah ka kalli dan bores na wancan a gaban ka akai mm. ina duk ina bin mutane ina musu wannan tambayoyin wani wasa ne ya baka mamaki saboda bai kamata mu bar yan kallo da wani wasa ne mm. wanda na farko wasan ya daure maka kai baka zai kasance yanda ya kasance ba eh. sannan wanne ne wanda yake ya nishaɗantar da ciyama a matsayinka na ciyama tambaya biyu ce ka gane tambayoyin na gane wane ne wanda ya baka mamaki wanda ba haka tani zai kasance bai kasance sannan wani wasa ne ya fi baka mamaki a wasan dambe na karshe da ka kalla dambe guda biyu mm. tsakanin dambe alƙalan bello da alasan me ya zo da maka da shi mamaki ya baka ko kuma a nishadantar da kai eh ya bani mamaki saboda kuma bai ban mamaki ba mm. ka san abin da ya sa mm. kowa dai yana ganin cewa alƙalan bello shi zai ɗauki wannan takobi hmm. wannan sarauta baki eh, ɗaya eh, ko ba haka ba zai zama gwarzon shekara hmm. saboda shi ne sarki hmm. mai lokaci yanzu ko ba haka ba to kuma sai damben nan aka buga ya kasance shi yaro da ya zo mai lokaci yanzu Allah ya bashi nasara ya buge alƙalan bello sai kuma bahagon alkawuje da autan yarbiyar shi ma muna sa ran cewa wannan wasan bangon alkawuji ne zai wuce Allah kuma bai nuha ba shagon yan ya buge shi wannan sune suka baka mamaki wannan sune suka baka mamaki wanda ya burge ka ba wanda kuma ya shaɗantar da ni wanda na aka tsaya aka yi dambe aka yi ciwa damben yar mage da aljanin bagon nasarawa wannan dambe an yi dambe kuma dambe ya shi ya ba da sha'awa kuma kowa ya san da cewa dai nan dama an san da cewa yan mage ya fi aljanun bahagon nasarawa hmm, a daidai wannan lokaci da ake a wannan lokaci da ake saboda kowa yana da nashi lokaci ko ba haka ba amma sa'a ce wanda kowa Allah na iya bashi ko ba haka ba muna gode cewa bari ji ga wannan wasan ne farki dan ina yana wai kuka da mu a lokacin kallon wasan akwai wasan da ya tada mu hankali <laughs> wannan da kai gaskiya <laughs> babu wasan da ya tada mu hankali kuma ya Allah ya taimake ni shine damban Usama eh, da kaddara da kaddara Yawwa! To dama ni wannan damban na yi roƙon Allah a kan shi. Yawwa! Saboda idan ni na ba da ɗan wasa na fi son duk inda za a je kar ya ji eh. Gaskiyan magana. ka Eh ai daga farko gani muke Usama zai cinye yaron ma a cikin mintuttuka kaɗan. Eh. To amma da na ringa roƙon Allah Allah kuma ya anshi addu'a ta. <laughs> Na ji daɗin wannan wasa. Na ji daɗi. Eh. Kuma kamar yadda shi national chairman ya faɗa damben da ya bamu mamaki shine damben alkalin bello ban ma kawo cewa al'asan shi zai wini na wannan wasan ba hmm. haka kuma shi na auta biyar ban kawo cewa auta biyar shi zai ci ba ba hagon Allah ya kawo jini hmm. to kuma akwai na dan yalo da ni a gabana a nan wannan filin ka ce a dan yalo ka ci manza ai ni na gaba turin bai da kari <laughs> karaji eh. da ya zo nan yi yake kamar talo-talo yana sokon sokon sokon sokon hannun shi kamar hannun mata yawwa kuma mika hanci yake na ce yalo hancin ba za ka duba eh. to abin da ya faru shine dan eh. yalo ya yi iya kokarin shi eh. amma tun lokacin da ya harbi gwaiwan shi <laughs> sai jikin shi ya mutu oh. to amma dan yalo baya kusa da ni kuma ba halin mai magana don inda ina nan zan ce ya lakurce kar ya tashi wallahi sai a bashi red card e. gaskiya ne da yayi haka da ya taimaka min <laughs> amma ni daga baya na zo na zanna na ce ma dan yalo don Allah daga yau ana harbin gwaiwan ka ko da ba harba ba kai setin su eh. ka faɗi to Allah karka motsa to ai yanzu baya ciki a zai kenan a zai dawo ai okay nan gaba screen nan gaba kike ba shi talis kenan to yanzu abin da zan tambaye ka Idris Bambarewa <laughs> eh. chairman na Nasra State eh. marban yanya mm. mai gidan dambe mm. abinda ya kawo wannan matsala wanda kai kai kira na na amsa kira akan in zo akai mita akai gana a gana to wannan shine so shine kuma ƙauna hmm. shine tare idan kaga matsala ta faru ko za ta faru ka kira wanda kake tare da shi hmm, da wuri-wuri ka fargar da shi don ya ɗauki mataki hmm. wannan shine ƙauna kuma ina godiya a gare ka kamar yadda aka shirya wannan abu kuma ka fargar da ni ka kira ni kuma na ansa kira na tattaki na biyo jirgi na taho gurinka ka gaya min matsalolin da ke faruwa kuma aka tsaya aka tattauna aka fahimci juna na kira kamfani su ma na gaya musu korafin ƙungiyoyi kamfani kuma ya amsa shi ma har man wani albishir na daban wanda ba mu ba mm. na tare da mu ma za su san da cewa ana wannan sha'ani to alhamdulillah bambarewa Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara dankon zumunci tsakanina da kai kuma ko ba yanzu ba ko ba irin wannan ba ko ta wace hanya idan ka ji abubuwa sun faru wanda zai kawo matsala ko ina nike insha Allah in dai ka kira ni in dai jirgi na yawo a duniya ni kuma insha Allah zan gaggabta zuwa in amsa kira dan saboda in ji korafin da ke faruwa. To mun gode. A kungiyoyin damban Najeriya a wato zan fara da mai girma Mamman Bashar Dalliti sarkin masu harkan dambe gaba ɗaya da kuma shi Ali Zuma da Aminu Dan Auta da Shahibu Soja mun kawo kukanmu wa mai girma National Chairman kuma ya karbi kukanmu ya ce Allah da zai share mana hawaye kuma muna mika godiya muna fatan Allah mai da shi gidan shi lafiya ga kuma Abubakar farin wata shi ma yana tare da mu muna musu fatan alheri kuma duk wanda yake wannan kamfani muna fatan ya ji daɗi a mai girma national chairman ya ce za mu ji daɗi gaba to amma shi ya ci tun yanzu so a ni ina fi son fara ji tun yanzu to Allah ya san muna fatan ba ji tun eh, yanzu yawa masu kallon mu da fatan ku ji daɗin kasancewa da mu a madadin national chairman da kuma Chairman Idris Ɓanɓarewa da waɗanda suka taimaka domin ku ga wannan wato tattaunawa kamar yadda kuka ganinta suna Abubakar Adam. To kuma akwai magana Abubakar ko da baka zo ba. Eh. Muna da babban dambe wannan satin. Kar ku bari a baku labari mun shirya dambe kamar na naira miliyan ɗaya a cikin wannan gida wanda mai girma sardaunan matasa shi yasa wannan kuɗin. Amma in Allah ya kai mu jibi duk zamu fito zamu mu gaya muku wasan da za mu yi. kar ku bari a baku labari kuma ina godiya wa duk kungiyoyin damba da suke Najeriya ina musu godiya babban gidan wasa na jihar Lagos eh, zan sanya babban dambe zan kuma gayyato manya-manyan yan dambe kuma insha Allah zan kira mai martaba sardaunan matasa na jihar Nasarawa in Allah da shi zai bada wannan kyauta a Lagos insha Allah tare za mu zo masha Allah